Sakonnin taya murnar lashe zaɓe da wasu shugabannin ƙasashen duniya ciki har da makwabta suka fara aiki wa ɗan takarar jam'iyya mai mulki ne ya sa abokin fafatawarsa Muhammad Usman kiran waɗannan abokan hulɗa su mutunta tsarin zaben Nijar a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Ɗan takarar na ƙawancen jam'iyyun hamayya ya yi wannan jan hankali ne a ganawarsa da manema labarai a nan birnin Yamai. Dokokinmu sun ba 'ya'yan Nijar damar su kai ƙara idan sun ga kure cikin sakamakon zaɓe eh. kuma dole ne a yi jira hal a ga sakamakon da zai fito na ƙarshe to amma mun gani wa'yansu imma ƙungiyoyi imma ƙasashe na waje sun yi gaugawar cewa ai wane ne ya ci a'a ba a san macito ba sai fa miya ta ƙare to saboda wannan muke jan hankalin 'yan uwa makwabta da sauran ƙungiyoyi cewa kowace ƙasa tana da nata shiri da tsari a bar gaugawa kuma a kiyaye wa juna sai a samu hudda mai kwari kyakkyawa tsakankanin kungiyoyi da kasashe kuma tsakanin ƙasashe da ƙasashe. Muhammad Usman wanda a jiya Litinin ya gabatar da takardun korafe-korafe a game da yadda yake kallon yanayin da zaben 21 ga watan Fabrairu ya gudana na fatan kotun ta dubi bukatunsa da idan rahama in ji shi. na ɗaukaka ƙara wajen kotun tsarin mulki ta ƙasar mu tana da 'yan lokatta ita ma wanda doka ta bata na ta duba kuma ta yanke hukunci fatan da muke shine jama'an niger abinda ta zaɓa shine ita kanta kotun ta bayyana na tabbata an haka ta samu to za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma sakamakon wucin gadin da hukumar zaɓe ta bayar a ranar 23 ga watan Fabrairu ya ayyana bazun Muhammad a matsayin wanda ya nasara da kashi 55.75 daga cikin 100 na yawan ƙuri'u. Saboda haka magoya bayan sa ke cewa suna da ƙwarin gwiwar ba za ta canza zane ba, kamar yadda za a ji daga bakin Yahuza Sadisu mai magana da yawun coalition Bazum 2021. Ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa daga ciki da wajen Nijar wanda suka sa ido a wannan zaɓe baki ɗaya sun shaidi cewar an gudanar da zaben cikin tsanaki da adalci. Ƙawancen jam'iyyu masu goyon bayan shugaban Muhammadu Bazum na jiran sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa. Babu ta baba babu kwankwanto kotun tsarin mulki za ta tabbatar da bazum a matsayin shugaban ƙasa da ikon Allah. Dokokin jamhuriyar Nijar sun kayyade wa kotun tsarin mulkin ƙasa kwanaki 28 don bayyana sakamakon dindindin daga lokacin da hukumar zaɓe ta fitar da sakamakon wucin gadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.